والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أو قولي ذلك السلام عليكم ورحمة الله. بركة من الأدوار أو من يمتي na 21 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1425 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na uku ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da hudu miladiya a yammacin jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta 16 cikin wannan sura mai albarka suratul an'am ko kuma za mu tashi aya ta 61 jiya mun tsaya aya ta 61 yau ta 61 kafin nan mai tambaya ta farko yana cewa me ya matsayin mutumin da ake bin shi ba na ruwan famfo da wutar lantarki duk bai biya ba so ana iya masa sallah bayan ya mutu ko ba za a yi masa sallah ba na farko da ya kamata ka san cewa hukuncin cewa idan mutum ana bin sa bashi kuma ya mutu bai biya ba ba za a yi masa sallah ba wannan a farkon musulunci ne da ya kai an soke wannan hukunci manzo Allah ya kasance a karan fari idan ya tambaya yayin da mutum ya mutu yace hal ala sahibikum daynan aw daynun suna ko ba shi akan dan uwanku idan suka ce eh sai ce sallu ala sahibi ku je ku masa sallah to amma daga bayan manzo Allah ya tuka da yin sallah a akan wadanda yake jin su bashi wannan dangane da sallah kenan game da mutum sannan kuma batun ana bin shi bashi na ruwa da kuma na wuta bai biya ba wannan hakki ne akan yan uwansa su biya musu waɗanda suke magadansa su ne ya zama su je su biya bashi da yake kan kafin ma su raba su in kuma bai bar abin da za a biya bashin ba to su yi taro tare su biya masa ko a samu ɗan su musulmi ya biya masa a matsayin sarrafa. domin abin da ya shafi wajen lantarki ko ruwan farko ba wani abu ne ba da wani mutum ke da haƙƙin ne ya su kaɗai dukiya ce ta kasa ta dukkanin jama'a gaba ɗaya ba ku da ganin za ku iya tuntubar al'ummar kasa cewa sun yace dukkan bil din da ake bin shi na wuta ko na ruwa saboda ka anan gurin wajibi ne yan uwa musulmi su biya musu don saboda ya kasance an bar rantar da kansa daga tambayar da wannan gafin a ranar su biya Sai tambaya ta biyu yana cewa akwai waɗanda suke da aƙidar cewa a juma'a ta karshe cikin ramadana tana da wata falala ta musamman kuma a sakamakon haka har aka yi waɗansu salloli na nafila cikin jam'i wani lokaci a yi su da rana kamar lokacin azhar ko la'asar wani lokacin kuma a yi su da dare kamar lokacin magariba ko isha'i sun hannu ya halatta a wannan ba da mutum cikin addini bid'a madaukakin juma'a ta ƙarshe a cikin wata ramadan ba ta da bambanci da sauran ranakun juma'a da cikin wata ko na farko ko na tsakiya babu wani dalili a shari'ance aya ta alqur'ani ko hadisi ingantacce da ya nuna fifikon juma'ar karshe a kan sauran ranakun juma'a da ke cikin wata ramadan duk wannan shafi ne na malamai sannan ke ɗankarta da waɗansu nafilfili da ake yi cikin jami'i shi ma kuma wannan bid'a ne ba da asali cikin addini abinda ko dama ake kira da suna bid'a a yi abu da nufin neman kusancin ubangiji kuma ya zanto ba da asali a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wa a in ta ko kuma ayyukan ba a taɓa a abin a lokacin sa shi bai yi ba bai kuma umarni da ayi ba to wani suna ake kira da suna bid'a wannan mai tambayar yake na ji an ce cewa ar-rasid a matsayin suna daga cikin sunayen Allah bai inganta ba domin hadisin da yana haka da ibi ne shin haka ne ɗaya kenan idan kuma haka ne mutumin da aka sa masa suna ar-rasid tunda hadisin da ibi ne ba ingantacce ne ba zai iya canza wannan suna a madadin Abdul ya canza shi da wani abu daban kamar Abdurrahman Abdul Aziz Abdul Ghaffar ko kuwa tambaya ta farko iya haka ne hadisin da yana cewa ar-rasidu suna ne daga cikin asma'ullahi husna hadisi ne da yake mutum da haka ne mutum ba zai sanya wa kansa suna ar-rasid ko sawa kansa suna ar-rasid a abdur-rasid da nake son shi ba za a sanya wa mutum suna abdur-rasid ba wanda ko aka sa masa suna abdur-rasid to yana da dama ya canja ga abdul-aziz abdul-rahman abdul-ghaffar abdul-jabbar ya dingina kansa zuwa dukkan wani suna daga cikin sunayen da suka inganta cikin alkur'ani ko kuma cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahihi ina ba za mu wani yake na ji waɗansu sun ce ka ce ba a rera addu'a ta alkalu rera ta ɗin nan bid'a ne haka ne ko ba ta wani ba eh haka ne na ba. wato mutum da zai rera addu'a ta alqanut ba a irin tsarin da yake karanta alkur'ani kun san shi lalle an ce yi tawanni da shi har manzo Allah ce laysa minna man lam yatawanna bil qur'an ba ya daga cikin mu wanda bai rera alkur'ani ba abin da yake nufi da rera alkur'ani karanta shi a jerance da fitar da harfansa kowane harafi a fitar da shi daga mafitarsa a ba shi sifa da ta dace da shi idan harafi ana masa tafsirin da mai karatu ya fassama shi wato ya kaulawa shi idan ana masa karatu to lalle mai karatu ya turanta shi wajen karatu ya ba shi irin abin da ya dace da shi min hamsin wa siddatin wa raqawatin wa takririn wa fi'la'in wa kifalin dukkan siffa daga cikin siffofi na haruffa da suke sanannu a cikin ilimin tajwidi mai karatu ya kula da to yayin da yake karatu a irin wannan tsari ba harshe na larabci tunda an saukar da alqur'ani ne da larabci to suna abin da kira yayi takalli rera alqur'ani mai girma amma ba zai zo yana karanta alqur'ani irin yadda ake karanta labarai a rediyo ko a talabijin in yana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim wannan ba qur'ani bane kalmomin na alqur'ani ne amma ya karanta su a wani salo wanda ba a yi ta karanta alqur'ani shi dan da rera ba idan yana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin wannan ko alama da karanta alqur'ani تزأكلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كون لك مثلا سنهتا وانا سيني ليلة تقول كما الدعاء بذات ليلة سيدي تكارم فاتحة تكي إنا فتاة موضع بلغت اللهم بنا في من هديت أنا آمين قال لك إلى اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آتيت وتولنا فيمن توليت باي باع يتكلم عن القرآن بس أنا من بيان اللي كنت mutum ne yake lissafi na bayar da haya na bidiyo kafin sai a je a ba kuɗi a karɓi haya dan a je a yi kallo sannan a dawo masa da shi gurgurdan wani lokaci da aka yi ittifaki yin wannan sana'a ya halatta ko bai halatta ba eh idan bidiyo ka din makaratun alkur'ani ko hadisi ko tafsiri ko dukkan wani ilimi da za a yada ilimin da yake da alaka da addini ko wanda yake da alaka da rayuwa likitanci ne bincike ne kan wani abu kan kibiyar sauran samaniya kan abin da ya shafi injiniyanci likitanci da sauran sana'o'i na mutane idan kasafin ya shafi wannan babu laifi mutum ya karfe su a matsayin haya kuma ya biya kuɗi kuma idan an gama ya ruwa da wasu kayansa babu laifi a haka amma idan kasafin na kaɗe-kaɗe ne da waƙe-waƙe ne da fina-finai waɗanda suka kunshi ganin mata a tsirara a cikin hali da bai dace ba gashin kansu a waje sun bayyana da dukkan wurin da ke zama fitina da ɗa namiji idan ya kalle shi to irin wannan sana'ar da ta halatta za haramun ciki muna son karin bayani akan wa'azin zamani ya halatta na suke wa'azi ko ya alaƙa ga wa'azi ba dan mun ji wadansu malamai suna cewa babu kyau da suka wa'azi ya halatta na suke wa'azi ga jinsinka yan uwanta mata wato akwai wancan tsakanin wa'azi da karantarwa wa'azi za ta wa mata yan uwanta wa'azi tunda wa'azi na bukatar ta ganin kuma na bukatar ɗaukar lokaci tsakanin mai wa'azin da wanda ake yi wa ina ba ta fahimta sannan kuma da zai ɗan hanyoyi da wa'azi ke banta da su ko ya banta ilmantarwa da haka mata na iya wa'azi ga mata yan uwansu kuma ta iya wa'azi ga mazaje waɗanda suke muharramanta iyayenta kannanta yayyanta da sauransu an gane ku domin ayar da ta magana a kan umarni da kyawa da hannu da mummuna ta sa kuma ba ta sa kuma ta wato suka surta tauba ubangiji ta ala ce wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك فيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. نعم. Wato mummune maza da mummune mata bangaren su masu taimakawa bangare ne, sashi masu taimakon sashi ne. Sannan sai Allah ambaci sufofin su, na farko ya murma bi ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dukansu suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna. sannan kuma na biyu wa nuna salata suna kai da sallah sannan kuma na uku wa yutuna zakata suna bayar da zakka sannan kuma na hudu wa yuti'una Allah wa rasula suna yin da'a da Allah suna yin da'a da manzon tsira shi ga Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam su kaga wannan dukkanin su ayyuka ne na da'a waɗanda maza da mata sun yi tarayya kan bayan da za a kawo da kace su yi sallah kan tare su yi zakka kuma su bi Allah da manzansa amma wajen wa'azi ko umarnin su ta ce wannan na maza ne ka daban da mata bayan kuma aya ta haɗa su gaba ba ta ce wal mu'minuna wal mu'minatu sannan su ta faɗa ayyukan nasu a ƙarshe kuma sai su sake faɗin sakamakon su wa adallahu al mu'minuna wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه wa جنات min Allah akbar zalika huwa al fawz al العظيم da haka wa'azi ya shafi maza ya shafi mata to ballantana kuma karantarwa ita wannan mun babu aula mata yadda namiji ke karantar da mazaje ya kuma karantar da mata in ta kama to haka mace za ta iya karantar da mata ya kuma ta karantar da mazaje in ta kama an fahimta ko babu wani karni da aka taɓa yi da aka samu wani shahararren malami wanda mata ba su karantar da shi ba bai fi karnin farko su ne karnin sa'ako Ali bin Abi Talib daga cikin khulafa wa rasulun idan ana maganar ilimi yana shi daga cikin mashahuran waɗanda suka karantar da su akwai mata guda hudu dauki karnin tabi'ai akwai ibn Shihab az-Zuhri limamin hadisi kenan a lokacin tabi'ai daga cikin malaman da suka karantar da shi akwai mata da ko tabi'u tabi'i da lokacin sai Imam Malik ibn Anas daga cikin malaman ka akwai mashahuran mata guda biyu haka idan ka taho dukkan kowane karni har zuwa karnin yau ba gurbin shuhurin malami da mace bata karantar da shi ba ina ba an fahimta akwai wanda mata su sayin sun karantar da shi akwai wanda ke da malamai ɗari biyu da hamsin tamanin da cikin su don mata ne sun karantar da shi shamsuddin zahabi wanda yake cewa bayan mutuwarsa ba haifi irinsa ba a tsabagen harda daga cikin malaman ta akwai mata kuma shi da kansa yake cewa daga cikin takaicinsa a duniya akwai wata mashahuriyar mace a Egypt a kasar Misra wadda ta shahara da karantarwa ya ji labarin ka yake son ya samu kwanan ya taɓa koyon hadisi a wajenka ko ya ɗauki ilimi a wajenka ya niko gari tun daga ƙasar Suriya tun daga Sham ya taho Misra dan neman ina zai ji ranar da suke da majalisi ya je zauna ya ji sa yana shigowa Misra aka ce yau kwanan da goma da mutuwa yake idan na tuno cikin hasara da na taɓa yi a fagen ilimi akwai wannan hasara in da kullum ibn asakir babban malamin tarihin nan mai littafin nan babban katin littafi mai suna tarihi dimash wato daga cikin malaman sa akwai mata duk cewa wani malamai da zaka dauka akwai mata akwai akwai mata da suka karanta da malaman kuma na aika ala rabu da dubu cikin tabi'ai zuhuri su tawus bin kaisan al su amana su amana tana zaune a gida ake ketare waɗansu sahabbai a ɗauka sama ta kaza annabi sallama a yi fatawa kan abin da waɗansu sahabban sun kasa ba da amsa ina ba ba to kawai magana sun kowa inda mace za ta karantar da mata wanda ta ga za ta da matsala amma idan za ta karantar da maza ta ku dole sai shiga ta kamala ba su ga abu ba shiga wani a cikin hijabi cikin sutura irin sutura da ta dace suturar da ta dace a musulunci to wani shi ne kawai abin da ake bukata wannan mai tambayar yana cewa an samu wani yaro na jama'a da mahaifiyar ta kare ta ta kawo ta wajen matarsa dan ta shayar da shi ita kuma tana da yarinya da take shayarwa to yadda aka ba su fatawar cewa ka ware ta na gefen dama ga ɗaya na gefen hagu kuma ga ɗaya to wannan ko da sun sha nonon juna ko da sun sha nonon tare da gaba ba sa kanta sai sun auri juna wannan ba kawai ba ta da kyau ce haramci yana tambaya ne ta hanyar shan nonon kansa sawa'un na dama aka sa ko na ko aka ga duk ne ba wani bambanci ina da gano ko ibn hazm an dake jabiri yanci abin da yake shine a haramci yana tabbata ne in yaro ya so imaman da kansa amma idan ma zo masa aka yi a wani musulmi aka ba shi to bai zama haramun ba malamai kuma suka masa rabu suka ga abin da ake kallo ginuwar naman cikin yara a sakamakon son maman wannan matan sawa'in ya ta kana hukun ta ko maka aka yi wani hurumi ya ta ko ma ya ta yi wannan dai sai ake karɓa to ba da kana kuma sai da ya kawo amma dan wannan ne gefen dama da wannan ne gefen hagu wannan ba gaske wani ba wannan kaka ta aka rubuto daga wata tambaya ta karatun alqur'ani da ke balori wanda ya rubuto kaka da yace babban abin da yake neman alfarma daga gidan rediyo na fi cewa yadda suke sa tafsiri yanzu na karatun alqur'ani na malam Ja'far ko da azumi ya wuce da Allah a rinka sa musu shi lahabi lahabi ko a nemi wani zai dauki nauyin karatun a rinka sa musu yace ya zawo kalam daga malam Yunus dan kalmata a madadin jama'ar wato shi ne tangal mun fitar da sakatarta zuwa da gidan rediyo da shi ko kuma zuwa ga al'ummar musulmi waɗanda su ne za su ɗauki nauyin karatu idan kuma an samu wanda suka ɗauki nauyi din nan lahadi lahadi kafin nan kafin ramadan sai ba ku labari insha Allah to kaji ma ana karatu lahadi lahadi lahadi lahadi juma juma'a kaji ma ana karatu juma'a juma'a amma da wannan baya hana idan wani ya ya ba su kwasa sai kai dan zai ba su karu sai ba su samu karin gwiwa tunda suna da bukatu na kowa Allah ya baka mu ta ne a karshen ayar قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى هذا المسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ذلك هو القاهر وفي ودعاء السنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القادر فوق عباده ويرسل حتى shi ba abin da ke gagalarsa yakan juya al'amura gargadan yadda ya so kuma hikimarsa ta zartar wa yursilu alaikum hafaza kuma yakan turo muku masu tsare ku masu kare lafazin hafaza jam'i ne na hafiz kamar yadda akan ce alkataba ana nufin jam'i ne na alkati wa yursilu alaikum hafaza yakan turo muku mala'iku da suke gadin ku suke kula da ku ma'ana suke kididdigar ayyukan ku idan kun yi aiki na alkhairi su rubuta haka idan kun yi kishiyar alkhairi su ma su rubuta hatta idza jaa ahadakum al haka al'amuran za su ci gaba da wanzuwa har ya zuwa lokacin da mutuwa za ta zake wa ɗayan ku tawaffatu rusuluna to sai manzannin mu su karɓi ransa wa hum la yufarritun da dai ba ta yin jinkiri wajen aikin da aka ba su na karɓar wani thumma ruddu ila Allah mawlahum al-haq sannan su mutane sai a maishe shi zuwa ga Allah mawlahum al mamallakin su na gaske lafazin al-mawla yana nufin al mamallaki sannan lafazin al-mawla yana nufin an wato mai taimako sannan lafazin al-mawla wato a wani lokaci yana nufin ubangida sannan lafazin al-mawla yana nufin as-sayyid shugaba thumma ruddu ila Allah sai a maishe su ya zuwa ga ubangiji maulahu bil haq wanda shi ne mamallakin su na gaske mahallicin su abin bauta a gare su ala ku saurara ku ji lahul hukmu duka hukunci a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake hukunci na shari'a ya yace ayi kaza a bar kaza ya wajabta abu ko ya haramta shi ya mutabbantar ko kuma wato ya karhantar da shi wannan hukuncin a hannun Allah sannan hukunci na wanda duniya ku take gudana a kai saukar ruwan sama wato fitowar tsirrai ɗaukako ruwa ne da kaskancin ruwa ne dukkan waɗannan hukunce-hukunce a hannun Allah subhanahu wa ta'ala suke shi kadai wa huwa asra'ul hasibin shi Allah shine mafi gaggawar masu hisabi hisabin ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan gudana ne cikin ɗan kankanin lokaci da mutane ba sa tsammani an bayyana ko to wani mala'iku ake nufi da ubangiji ta'ala ce wa rusula alaikum abada Allah na turo muku mala'iku waɗansu malamai suka ce mala'ikun da ake nufi su ne waɗanda suke zuwa suna kula da mu dan kididdigar ayyukan mu kamar yadda na riga da gabatar Allah ya ce da hukum aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wato yana turo mala'iku gaba da dan adam da baya da shi waɗanda suke kare shi da umarnin ubangiji ya yahfazunahu suke kare shi abinda ake nufi tsarewa a nan suke kula da ayyukansa kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa wa laqad khalaqal insana ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيك wato ba da mutum da hagu da shi da akwai mala'ika sannan babu wata kalma da dan adam zai furta ta ce sai mala'ikun nan suna nan kuma suna jin me ya faɗa kamar kuma yadda yake wa inna alaikum la'abuduna kiraman katibina ya'lamuna ma tafa'alun lalle tattare da ku akwai manyan mala'iku masu girma masu mutunci marubuta suna sanin dukkan abin da kuke aikata amfanin aqidar akwai mala'iku a tattare dan adam wato abinda wannan aqida za ta gadar wa mutum shine jin kunyar mala'iku da ake kiraman manya ne masu daraja ne masu kima ne sannan katibi na marubuta ne yanzu ko da wani babba cikin mutane za ka ji kunyar yin abin da bai dace ba a gaban shi sannan kuma bayan kasancewarsa babba ya aka ce marubuci ne wanda duk abin da zaka yi yana maka kididdiga yanzu babu yanda za a yi mutum ya karya doka a gaban idan jami'an tsaro babu bi sun in ba idan dan saboda ya san idan ya karya za a kama shi kuma za a tartar da hukuncin da ya dace da shi a fasa to za a ake so dan adam yi cewa ko mala'ikun Allah ta kare da shi akwai su a dama akwai su a hagu dare da rana duk abin da za ku faɗa na alkhairi kamar makaratun alkur'ani da wa'azi da zikiri da daddaɗan zance ko ko mummunan zance kamar zage-zage da ashariya da yi da mutane da shiga cikin su duk abin da za ku faɗa suna ji kuma suna rubuta. Ku kaga idan mutum ya san akwai wannan tattare da shi za ga yana takatsantsan cikin abin da zai faɗa kuma yana bi sannu sannu cikin duk abin da zai aiwatar ba dukkan kalmar da ta fito daga bakin sa bace zai faɗa sai ya hanga ya hango cewa ba za ta gadar masa da mummunan sakamako ba wannan shine amfani idan mutum ya rike wannan aqidan a cikin zuciyarsa sannan ubangiji ta ala sai hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna manzannin ba za ku ɗauki ransa don rusul jam'i ne na rasul rasul wato manzon a anan sai Allah ya nuna wani adadi ne na mala'iku suke karɓar ran dan adam amma a wani wuri sai Allah nuna mala'ika ɗaya ne قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون mai karɓar ran ku shine mala'ikan mutuwa wanda aka yi sa a kan kaga sai aka nuna mala'ika ɗaya sannan a wani wurin sai Allah ya nuna shi da kansa ne ke karɓar ran bayi Allah ya tawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله تشيني wanda yake karɓar ran ɗan adam lokacin mutuwarsa sannan kuma shi ne ke karɓar ran ɗan adam lokacin barci wato barci karamar mutuwa ce mutuwa kuma ta ne a jikin ɗan adam ita ce babbar mutuwa to a kowane hali cikin halayen guda biyu babbar mutuwa da karamar mutuwa don Allah ne ke karɓar a waɗannan ayoyi ba sa sun karo da juna abinda malamai suke faɗa don haɗa kan waɗannan ayoyi mala'ika ɗin ne ke rai amma akwai adadi na mala'iku da suke raka shi lokacin da zai je karɓo rai sannan da shi wanda aka tura don karɓo rai ɗin da ɗan rakiyar dukkaninsu ba sa yin hakan sai da umarnin Allah su aikin su zare rai din a jikin ɗan adam amma ba ake kaddarawa ɗan adam din mutuwa ya zanto zare rai ɗin ya hana shi numfashi ya hana shi motsi shine Allah subhanahu wa ta'ala da idan an jingina abin zuwa ga Allah dan kasancewar shi ne sa'idul amri sa'idul qarar shi ne wanda doka take hannunsa shi ke umarni a yi idan an tura zuwa ga mala'ika dan saboda shi ne mala'ika dukkan guda daya idan an ce kuma mala'iku tawaffatu rusuluna to dan kasancewa su ga rakiya magana kuma yayi bayani cikin hadisi idan rina na mummuni ne su waɗannan adadi na mala'iku za su rinka kafin shi a jikin dan adam a cikin sauki a cikin hutu ba tare da an malar da shi ba maza Allah ya kasance cewa kamar yadda ɗaya daga cikin ku yake zane da gashi daga cikin kwakwakwan gari akwai wahala wajen jan wannan gashi to a irin wannan tsarin suke taso lai daga cikin ɗan adam har sai lokacin da lai zo fitowa da yawan nan mune ne sai a lallashi rai ukhruji ayyatuha an-nafsu at-tayyiba kanat fil jasad at-tayyib ukhruji ila rawdin wa rihan wa rabbin ghayri ghadban za a ce fito ya wannan rai wanda take mai tsarki rai mai daraja mai kima wanda ta kasance a cikin jiki mai tsarki mai daraja mai kima fito zuwa ga ni'imar ubangiji ki zuwa ga aljanna zuwa ga ubangijin da ba zai fushi da ke ba to a wannan lokacin ne sai shi ɗayan mala'ikan da ke karɓar rai sai ya kara tashi ne zawo rai daga jikin dan adam sai ya sa cikin wani mayani ko cikin wani kawo ko cikin wani abin da za a sa a kure ka to haka amma idan ran kafiri ne shi kuma wato mala'ika za su mala'ikun da su da karfi za su zawo wurin daga cikin dan adam manzo Allah ya kasanta kamar ka jika tunkiya gashin tunkiya ka jika shi da ruwa sannan sai ka samu matsayi ko ka ce za ka kafe gashi akwai sauki a cikin kowa ba to a irin wannan tsarin suke zale ran kafiri daga cikinsa wato a rinka masa azaba tun kafin ran ya fita daga cikinsa to sai dai wannan azaba da ake wa kafiri lokacin da za a zare ransa da ni'ima da ake wa mu'mini lokacin da za a zare ransa dukkanin su umur ne kaidiyya al'amura ne na gaibu yayin da yake jin daɗin sai ba ka ganin alamar jin daɗin ta tare da shi in mummuni ne yayin da yake shan wahala sai ba ka ganin alamar shan wahala a tattare da shi in kafiri ne kafiri ne ke zuwa mutuwa ka ji kamar mai gangadi ba tare da ka ga alamun jigata a tattare da shi ba wannan ba mu cewa ya ka masauki kila yana nan cikin wahala sai dai kai ba ka gani kuna ba ba ba mu ne zai iya mutuwa cikin wahala har da jikin goshi gumi na karyo masa a goshi amma manzon Allah ya bayyana wannan ɗaya daga cikin alamomi alamomi na husnul sai cewa idan mummuni zai mutu yakan sha wahala a wajen mutuwa ma'ana wahala a gani ido amma ni'ima a gaibu amma kafiri kuma zai iya zantowa walwala a ganin ido amma kuma wahala a gaibu da haka azaba ta wato lokacin mutuwa ko ni'ima sannan azaba ta cikin kabari ko kuma ni'ima ta cikin kabari dukkan su umurul gaibiyya sai dai mutum yi imani da su gurgurun yadda nafsi ya tabbatar amma baya iya hango su da ido baya iya ba ya ji da hannu wani al'amari ne sai dai ka sallama da shari'a ya faɗa maka kuna fata an fahimta hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriqun ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق في أبيت سوى بأن أبيهم سنجد فيه كما رجع التي هنالك kullu كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق za a bai da su zuwa ga ubangijin su na gaske mamallakin su na gaske wato Allah ta'ala da zuwa za a bai da mutane zuwa ga mamallakin su na gaske maulahu ba za su zuwa kuma mu ne kadai ko ba mu ne ba a gidan gaskiya ba za su da kowa da kowa mummunai da waɗanda ba mummunai ba amma kuma a cikin surat Muhammad ubangiji ta ala ce zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum Allah shine maula din mummunai amma su kafirai ba su da maula to a nan idan koma zuwa da ma'anonin da muka faɗa sai ka gane ayoyin ba za su cika da juna ba abinda ake nufi da maula a cikin wannan aya sun marudu ila Allah maula al-haq هنالك تبدو كل نفس ما أشركت ويقول إلا الله مولانا الحق باقي أكل في كلمة مولى أتكن آية ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ina ba zan fahimta a nan ana nufin mola mamallaki abin doka ubangiji mai halitta shi ake nufi a nan za a mai da mutane zuwa a mahallicin ubangiji su su amma abin da ake nufi da maula a cikin wannan aya wato ainihin ta cikin suratul muhammad wato ana nufin annafa mataimaki to kaga Allah shine mataimakin mummunai kafirai ba ba su da mataimaki shine ma dan zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la mawla ثم ردوا الى الله مولاهم والى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اصل الحاكم ثالثا قل من يناديكم والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل شر الله cetonku yake samar da ku min zulumatul barri daga cikin duhu duhu da kuke samu kanku a ciki na tako ko sarari wato wajen teku wal bahri da kuma duhu da kuke samu kanku a ciki a cikin teku shine suka ce zulumatul barri wannan yana nufin wahalhalu na rayuwa da kan adam ke samun kansa yayin da ke sarari ba a cikin teku ba amma zulumatul bahri wato wahalhalu na rayuwa da dan adam ka iya samun kanka a cikin su yayin da yake cikin teku a cikin jirgin ruwa igiyar ruwa ta kada wato ta yadda teku ya wato ya kada jirgin da ake ciki tashin hankalin da dan adam ke ciki sune zulumat sawa'un kan zalika fil bari aw al ba'd wanda kuma da suka ce a zulumat al shi shine duhun dare da muke samun kanmu a ciki da duhu kuma na da lokacin da hajjin ya taso ko da rana ne ko da rana ba ta ko iska ta taso ko kuma idan an yi kusufi ta yadda an dishe shi hasken rana wannan ne zulmatul barri ko an dishe shi hasken wata duk zulmatul barri ne amma zulmatul bari ne suka fassara su da cewa kamar duhun dare lokacin da kake cikin teku sannan ga duhu na igiyar ruwa lokacin take yin tsiri da sauran a takaice ne nau'uka ne na wahalhalu da dan adam zai samun kanka ko bai lokacin da yake cikin teku ko kuma lokacin da yake cikin sarari kowane irin hali ka samu kanka ba mai fitar da kai ba mai tsamar da kai sai Allah dabararka ba za ta iya kai ga ci ba shine ma'anar man yunadikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu za ku kuna ta kiransa shi ubangiji tabarru'an wa khufiya at-tabarru kuna masu bayyana kiran a sarari akan ce tabarra'a fulan wa fulan ya tabarru'i ana nufin idza azhara fatarahu wa hajatahu ila Allah da dukkan mutumin da ya bayyana da bukatuwarsa zuwa ga Allah wato ya gabatar da bukatarsa a gaban ubangiji a bayyane jama'a sun ji shi ne tadarru'an wa khufiya ko a koyi wato mutum ya yi addu'a a sirrance addu'o'in ku na bayyane da na sirrance dukkanin su kuna kiran Allah ta'ala ne shi kuka ce da in an jana min hadu wallahi da zai tsama da mu daga cikin wannan musibar da muka samu kanmu a cikinta a yanzu lanakunanna min shakirin lallai za mu kasance cikin masu godiya a gare shi mu kadaita shi da ibada ba za mu sanya masa abokin tarayya haka suka yi alwasu su mutanen makka Allah ke kulka da su Allahu yunajjikum minha Allah ne zai fitar da ku daga cikin ita wannan wahala da kuka yi alwasi a yanzu wa min kulli karbin kuma Allah ne ke da ikon fitar da ku daga dukkan wata damuwa daga dukkan wani tashin hankali sun ma'antum tushrikun sannan tare da haka sai ku je kuma kuna sanya masa kishiya kuna sanya masa abokan tarayya qul huwa al ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum ce da su shi Allah shine ne qadir wanda yake da cikakken iko ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum a bisa kai turo muku da wata azaba daga gare shi wannan azabar shi iri shi sawa'u ne turo muku iska guguwa mai karfi kamar da turo mahadawa sawa'un zai turo muku wata musiba ne daga sama Allah ne zai mai ikon ya aiko da azaba kan min fawqikum ku daga saman aw min tahti arjulikum ko daga kasan kafafu kamar a kasa ta yi girgiza da ko ayi girgizar kasa aw yurjisakum shi'an ko ubangiji ta'ala ya garwaya ku ya tafuka ku a matsayin kungiyoyi daban-daban yan adawa da juna masu faɗa da juna imma da sunan addini ko da sunan kabilanci ko da sunan jam'iyyar siyasa ko da sunan gari ko tsakanin makiyaya da manoma ku ta faɗa da juna yanzu sa ku siya Allah mai iko da su zarge ku da wannan wallazi tabaqatu ba'da ba'd ya tantana wa kashin ku musibar sashi wato kukar sashi wahalar sashi yau waɗannan su samu wannan su karkashe su su kone gidajen gidajensu su yi musu asarar dukiya su ma wasu gari su kuke da su su je su karkace na kashewa su kona na konawa su lalata na lalatawa cikin dukiyoyi ko amfanin gona shi ne yuzai ka ba ka ba ba ubangiji ta ala mai iko ne akan wannan Allah madaukaki ce in zur kai ka musarrafa ayati duba ka ga yadda muke sarrafa ayoyi cikin alqur'ani mai girma mu saurakas wani lokacin mu kwadaitar mu kawo labari wani lokacin mu buga misali mu ambaci wuta wani lokacin mu aljanna mu kawo tarihi da kisa wani lokacin mu shar'anta mi umarni mi hani ne tasrifin aya muna jarraba muna muna sarrafa ayoyi la'allahu yafqahun ko sa samu su hankalta su gane abin da ake so a faɗa musu na bin Allah da yin bauta a gare shi da ta shi da ibada shi ɗaya ba tare da an shi da wani ba hadisi ya tabbata cikin sahih bukari da bukhari da abdullahi Allah subhanahu wa ta'ala gare shi jabir dan abdullahi ce lamma nazar hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sauka qul huwa al-qadir ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أن الله أعوذ بوجهك يا ubangiji ina neman tsawarka ina sanya fuskar ka ta zanto ita ta tawassuli dan ka kare mu daga wannan abin da kai mana barazana da shi shine ka turo azaba daga saman kala jabir yace da aka karasa abu na gaba aw min tahti arjulikum ko a kawo muku azaba daga kasan kafafunku kada sai manzo Allah sai ce a'udhu bi wajhik ya ubangiji ina neman kariyar karkaranka aw yalbisakum shi'an wa yudhika ba'dakum ba'da ba'd ko kuma a garwaya ku a tafuka ku da juna ku zanto kungiyoyi masu adawa da juna kuna faɗa juna kuna juna قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah sai ya da mutum Allah tabbata gare shi yace ka ga aisha to ga ma wannan ya kanta sauki sauki wato cikin al'amura guda ko da ai muna azaba daga sama irin yadda aka tsawa ta halakar da samudawa wa akhadha alladhina zalamu sahatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ka annam yabru fiha tsawa aka ta halakar da su ko a turo iska yadda aka halakar da adawa أرسلنا عليهم الروح لكن ما قدر من شيء أتت عليه إلا جعله كالرميم إسكا تهلا تردش قال بنت بسمك نعم. زال لا يصير منا هنا لمن تجي يا أبجي منا لمن كاير توسعة قوما عذابة كتا أو من شاك أرجولك وقال سيكوا أهلا تابل تردش كفاهم سيدي أتا تتا تردت دمتر كما لك أتوا قارونا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له بوجهة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين kaga wannan ma wata musiba ce nan ma manzo Allah ta ayyuhu bi wajhik sai ka ce ayyuhu bi fakum siyam wa zika ba ba ba ba ko a garwa ya kira juna ku rinka ya kira juna kuna kashe juna sai manzo Allah ce to wannan da ya dama idan abun a ce a zaba ne sai dai ta faru to ba a zaba na karshen ya fi dama dama amma na farkon azaba sai amma kowa bai mutu na biyun ita ma azaba ce amma girgizar kasa za ta kashe kowa ne daga cikin ku in an yi nufin halakar da tutun da ita yadda ake nufin halakar da karun da ita amma rikici na kabilanci ko na addini ko na gari ko na faɗa tsakanin makiyaya da manoma to wannan ba kowa ke mutuwa a ciki ba kadan ne suke mutuwa waɗansu kuma za su zarce shi yasa maza Allah ce to gara wannan ya dan fi dama dama wannan ke nuna a ranar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da al'ummar wani hadisin ya tafi tabbata cikin sayi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya dawo daga awali hadisin sa'ad bin abi waqas awali wata unguwa ce cikin unguwanni a da tana tana bayan garin Madina hatta idza marra bi masjid bani muawiya hatta da ya wuce ta masallacin bani muawiya dakala faraka kai raka'atayn sai manzo Allah ya cikin masallacin ya sallah a biyu sa'ad bin Abi Waqqas yace wa sallaina ma hu muke sallah tare da shi wa da'arahu tawilan yayi addu'a mai tsawo yana roƙon ubangijinsa thumma sarafa ilaina sannan sai yi ya kalle mu fa qala yace da mu sa'altu rabbi salatan na roƙi al'amura na abubuwa guda uku fa atani ni wa mana'ani wahida sai Allah ya bani biyu ya hana ni daya sa'altu rabbi Allah yuhlika ummati bisanati fa ataniha na roki ubangiji na kar ya halakar da al'umma ta ta hanyar fari ta hanyar yunwa a rasa abinci gaba daya Allah ya bani wannan da ko da an yi fari a nan garin za ka samu a wannan shekarar a wani gari kuma ba a taɓa samun amfanin gona ba irin na wannan shekarar ko da an yi karancin ruwa a wani yanki a wani yanki za ka samu ba a yi ba amma a ce gaba ɗaya duniya an yi fari al'umma ta gayyara manzo Allah ya roki Allah Allah kuma ya ba su cewa ba za a yi haka ba sai dai za a garba mutane a wani gari a wata ƙasa a wata jiha a wani yanki a yanzu kuma aka yi ruwa a gari ɗaya ma ka ga wata unguwa an yi ruwa har yana gudana wata unguwa kuma yi ba yi ba to manzo Allah ya roki ubangiji wannan wa sa'altuhu Allah yuhlika ummati bil gharq na roki ubangiji na kar ya allakar da al'umma ta gaba ɗayan ta hanyar ambaliyar ruwa duniya gaba ɗayan ruwa ya mamaye ta fa a'taniha sai ubangiji ta'ala ya bani wa sa'altuhu Allah yaj'ala ba'athahum bainahum fa mana'aniha na roƙi ubangiji na ce to ya ubangiji ina roƙonka kana al'umma ba su rinka yakar juna kar su rinka faɗa da juna kar su rinka hasada wa juna kar su rinka juna sai Allah ce ba zan guda biyu an ba a ba su ba shi ganin gaba yawanci da hankala da kiyayya tsakanin mutane ba ta yanke sai dai anan ana zaman lafiya a wurin ba a zaman lafiya amma da ya ka samu duniya ta tsaya cek ba ta cikin rikici wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi kaga shi ma ya shiga cikin fassarar auyal duka kum an wa yudika ba'dakum ba'da ba'd wa yurkabu sarfu al-ayat thumma an Allah la'allahum yafqahun a wannan hadisin da babu riwayar imam muslim daga tauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah ya ce ubangiji ta'ala ya taro mun kasa gaba ɗaya na ga mahudan rana da bukatarsa malamai suka ce wannan lamari ne na ga manzon Allah ya faɗa dole ku fuskata shi so wani tabaran hangen sa aka bashi ya leko ya ri karshen duniya daga yawan karshen ta daga gabas manzon Allah bai bayani shin duniya ce aka jawo ta yadda za ka yi jawo ta barba ka ga sakar da ke karshe manzon Allah bai bayani ba a'a ɗaukar shi aka yi aka kai shi wajen manzo Allah bai bayani ba ya dai ce lalle an nuna masa har sai da yaji karshen duniya daga yamma karshen ta daga gabas na'am sannan aka ce da shi wa inna ummati sayablugu mulkuha ma duwili minha yace an faɗa mun al'umma ta mulkin ta sai ya kai duk inda na hango shi yasa mutum su ko karshen duniya daga yamma kasar Andalus su kan kenan daga nan ba sai kuma sai ka kidrike kuma ka shiga wannan garin kuma sai ce sannan kuma musulunci kai karshen duniya daga gabas wato ainihin daular mutanen fasa har kasar tana kasashen gabar masu nisa duk musulunci ya kai yace an faɗa mu mutum al'umma ta zai kenan wa waqitul kanzain al-ahmar wal abyad an ba ni fuska guda biyu ja da kuma fara ja daga cikin taskoki wato zinari kenan fara daga cikin taskoki azurfa kenan abinda wannan ke nufi ana maka bishara da cewa al'umma su za su ci nasara akan daular rumawa dan su tattalin arzikin su zinari ne kuma za su ci nasara kan mutanen fasa dan tattalin arzikin su azurfa ne shi ne ya tufil kanzai ne ya faɗi wannan tun lokacin ba wanda yake tsammanin hakan za ta faru wa inni sa'altu rabbi alla yuhlika hadhihi sanatan amma na roki ubangiji na karya ya da al'umma ba da fari halakarwa ta gaba daya wa alla yusallita alaihim aduwwan min suwa anfusihim kar kuma ya halakar da al'umma ya dora abokin adawa a kansu fa yastajibu hurukum ya halatta alfarmasu ya ci mutuncin su ya keta hurumin su wa inna rabbi qala ya muhammad da ne wannan addu'a sai ubangiji ya ce ya kai muhammad inni idza qadaytu qada'an fa innahu la yuraddu in nazartar da wani al'amari ba babu yanda za a mai da shi baya wa inni a'taytuka li ummatika alla tuhlikahum bi sanatin amma na ba ka abin da ka roka na cewa kada a halakar da mutanen ka ta hanyar fari wa alla tusallita alaihim aduwwan min suwa anfusihim na ka abin da ka roƙa kan cewa kada in ɗora abokin adawar su a kansu ya ba bai zuka wani kai da zai halatta hurumin su wusta ma alaihim man bi aka ha, ko da dukkan waɗanda ke ban ƙasa za su taru akan al'ummar ka na ka wannan amma da sharadi da sharadi sharadin ne kada su su taimaka wa kafirai idan suka taimaka wa kafirai to zan bai kafirai nasara a kansu amma in suka haɗe a wani ɗaya duk kafin duniya su haɗu wurin gaba su sun galaba a kansu shi yasa a yau duk inda kafin suke ba sa iya cin galaba a kansu sai sun haɗa kai da ya uwan mu mummune amerika ba ta shiga afganistan ba sai da ta samu goyon bayan dukkan kasashen musulmai daidai lokacin da kungiyar taliban da ke mulki a afganistan kasa hudu ce kawai ta yi ka saudiya pakistan qatar da kuma imarat wato united arab emirates waɗannan su kaɗai ne kasashen da suka yarda da gwamnatin ƙasa da ta tsawata lokacin amma duk kasashen musulmi da ake da ƙungiyar kasashen musulmi guda hamsin ba su yarda da su ba waɗannan guda hudun ba kafin amerika ta shiga suka ce sun janye sun shiga cikin kawancan amerika sannan duk wata hanya da amerika za ta bi ta shiga ta afirka da jagorancin intelligence na yan fasita su suka ba su bayanai na leƙen asiri ba su san kabul ba ba su san kandahar ba ba su san mazar sharif ba ba su san dukkan garuruka da suke matsabar ba dole sai da jagorancin sojojin pakistan da jagorancin ɗan leƙen asirin pakistan sannan sojojin amerika suka iya shiga ha kuma gashi amerika ba su samu damar ta shiga iraki ba sai da goyon bayan yan irakin a yau dukkan shi a matsayin iraki suna faru da amerika su suke shiga aikin bayan su suke dayatul qutbi wato a rashin ruwa ke uwar kai eh kafin mahadidin ya zo a iya samun wani a madadinsa a yi juma'a a karkashin sa amma inda haka ko juma'a ba kai kana kana kiran da mahadi ya bayyana to amma duk da hakan da ya kawo wannan a cikin tahrir al-waqila sai sai da ka idan juma'a ta zo ko da juma'a ko in ka ga dama ka kin juma'a kai azhar ko kuma in ka ga dama ka haɗa guda biyu ka je ka yi ɗan kan nan ka zo gida kuma ka sallah a azhar ɗin tiyata Don kai ka samu kanka cikin ruɗu ko idan kai juma'a ka dai kira kan kayan ganci ba karba ba amma kuma ijtihadin ya nuna ana iya to amma kuma ijtihadi a iya yin kuskure da haka sun ce wal aula bai na bainahuma ka je ka yi a ka dawo gida ka yi azhar abin nufi dai a nan gurin ne a ka'idar aqida shi an ci babu jihadi kada kada babu in ga an taɓa kutar jihadi to wannan tagawa ce ta siyasa dan a dawo hankalin mai saurare amma ba dan gaske ba da haka anan gurin abin da nake so in ce abokanan adawa ba ta iya cin galaba akan mu sai sun bi ta kan a ba za ta iya shiga iraki ba in ba dan goyon bayan turki ba da goyon bayan saudiya da goyon bayan qatar da goyon bayan kuwait gaba ɗaya iyakar kuwait abu da take ga amerikawa su shiga sinta gaba ɗaya iyakar jordan abu da take ga amerikawa su shiga sirta sararin kamandar taki abu ɗaya take ga amerikawa su shiga sinta amma da haka garba ya jirgi daga can gurin suka shi gaban mai zo jefa a nan gurin kafin zo wurin ya saboda nisan amma da sun ga da a kure za tashi har suka zo kuma suka samu goyon bayan wasu sai da suka ba su dama su sauka jiragen su suna sauka har suka samu suka kare wannan ne babu yadda za a yi wanda ba musulmi bai ci galaba akan musulmi sai da goyon bayan ya samu munafikin musulmi da ya ba su kai amma in ba haka ba zai yi ba Kar ko da a siyasar kafar ba su yadda za a yi wani wanda ba musulmi bai iya kafa gwamnati a ɗauki demokaradiyya ɗin kansa ba za su iya kafa gwamnati Tun da a taki da duka da Amerika ta bayar ta yi 2002 in ba manta ba suke cewa population na musulmi a Najeriya 65 ne zuwa 70 haka CIA na Amerika suka faɗa wasu hudu sai hudu a halin ma'ana sun yi da mun yawa to muna 65 percent me zai hana mu kafa gwamnati to amma idan waɗansu daga cikin mu suka ce dan kar kasar a haɗe tsakanin kudu da arewa kaza kaza aka kawo wani munafiki da zantuka kaga sai ai wani abu da wanda muke gani kamar yadda yanzu muke jin da ɗaya sun waɗansu marasa rashin sanin manufa suna kokarin wai wannan gwamnatin da suke ta zarta a ci gaba a yi abin mai ɗan constitution shi kenan wato ainihin gwamnatin tarayya ta ci gaba gwamnatin a jihohi su ma su ci gaba wannan cin al'umma ne kai da bayan demokuraɗiyya ne ko ku yi adalci ba karkashin qur'ani da hadisi sannan kuma kun kafa sai demokradiya to me kuke kenan ma'ana demokradiyar kanta kun kafa sai maka bayan kun bijire wa Allah da manzon sa kaga wani musulmi ne wannan ya zama kuka da rawai abinda muka ce muna kallon kafawa ne da gwamnatin yanzu ta yi ba dan dangantuwar shugaban gwamnati zuwa ga wani addini ko bangare da kasa ba idan aka ce kuma ta tsakanin shugaban kasar mu da Nelson Mandela wa ya fi kirki ai dukkan su arna ne dukkan su ba musulmi bane ka gudu tsakanin shugaban kasar mu da Robert Mugabe wa ya fi kirki ai dukkan su ba musulmi bane ba ka gudu tsakanin shugaban kasar mu da Julius Nyerere na Tanzania wa ya fi kirki ai dukkan su ba musulmi bane ba ba ta muke shugaban kasar mu ya koyi da sarki fahad ba mun ya ta za ta mun yi son kai koyi koyi da wani sarki cikin sarakunan musulunci na yankin kalif yankin kasashen galba ta muka yi koyi da julius in yarare ya kwatanta adalci makamancin nashi kishin kasa makamancin nashi kishin kasa irin na samun inganci kishin kasa irin na kurma kishin kasa irin na jeri rawlins muka koyi ta ko ka karshen adalci ba mu ce koyi sarki fahad Umar Bashir na Sultan ko kuma wani sarki ko ya koyi Sardauna ko ya koyi Tafa Balewa ko ya koyi Shehu Barko Shehu eh, eh, sarkin musulmin kuma ba waɗannan muka ce koyi da su ba yan an ce mun za a ce mun musulantar da gwamnati kada ka musulunta ta yi wancan tsarin da gani a ta gaskiya mu gani ka ga wannan shi ne hakikanin adalci da dukkan wanda ke so wa Najeriya ta ta a matsayin da Najeriya amma wallahi halin da ake ciki yanzu tun da ake ba a taɓa samun kuɗi ba a Najeriya irin na wannan shekaru ko ba a taɓa shiga cikin halin tsakanin ba irin na wannan shekaru ba wanda zai iya ba da ƙididdiga rayuka nawa aka hasara a waɗannan shekaru guda biyar na wannan gwamnatin farar hula a jamhuriyar ɗaya kudu da arewa ba wanda zai iya ba da ƙididdiga asarar rayukan da aka tsakanin musulmai da kirista ba wanda zai iya ba da ƙididdiga rayukan da aka ba wanda zai iya ba da alƙalumma na dukiya da aka kora aka lalata da kuma da ake tsammani za a lalata za a kona in wannan tsarin ya ci gaba da haka a cikin zalunci da rinjin imani wannan magana ce ta gaskiya lokacin da kuke shugabanci kada ka ɗauka da ta'ala ya baka shugabanci da kai don lafiyar ka more kana mulkin jiha kana chairman na local government billahi la ilaha illa huwa amana ce amana da aka dora wa dutse da sammai da kasai suka kasa ɗauka wa hamala al-insan da haka yake na ji na gari ita ce ka dauka na'am kuma kana nan za ka tsaya a gaban Allah ranar tasu kiyama ranar da babu kowa da kai shi kuma za a tambaye ka ne ka gabatar da madama da ka dora ba wani ayyuka kai na raya kasa wani ayyuka kai na wakiltar jama'a shin kana wakiltar jama'ar ka ko kanka kake wakilta don ra'ayin da zaka je da shi Abuja a matsayin ka na sanata a matsayin ka na wakili na House of Representatives na tarayya ko gwamnan jihar lokacin da ka je ganawa da shugaban kasa tsakaninka da Allah abin da ka je bukatar ka kai ka faɗa ta ka ta kai kai bukatar al'umma da kake wakilci shin ka tuntuɓi mutane a constituency ɗinka kafin ka je Abuja cewa mai zan muku da shi ko haka ka je ka sai da yancin su ka taka gadon bayan ka je Abuja ka karɓi kuɗi ka more ka sai da yancin su kuma sai Allah ya kyale ka zuwa maka ido wallahi sai Allah ya kyale ka ya فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين جيجلي كوا الله يا amma ba karfin sa da haka ya kamata mu tsoron Allah yan majalisar mu na tarayya sanatocin mu ya kamata duk su fahimci wannan matsala a matsayin gasa muke musu so muke mu da su mu gudu tare mu tsira tare amma ba daidai bane ba kana wakilin jama'a ka rinka ci da gumin su kuma ba ka wakiltar su ka gabatar da bukatun su ba da jibi da wannan sun amana da ba'a ko manzo Allah ya bayyana ƙarar cikin hadisi cewa duk wanda ya shugabanci al'umma kuma ya haɗice su ba yanda za a yi shiga aljanna tare da su a ranar tashin kiyama haka bayyana cikin hadisi inda ta ce na'am to wannan hadisi ko shakka ba yana da su waya da bai ta suwa cewa babu yanda za a yi waɗanda suke ba musulmi su ci galaba kan musu da goyon bayan matakar muka a yau muka ce ba mu yadda ba ba wai sai mun ɗauki suka mun cewa ai jihadi ba yaki ba a a yi demokuraɗiyya din kawai in an yi zaɓe na gaske mu ne za mu ci zaɓe tunda mun ka fiyawa idan an yi maguɗi kuma mutanen mu ne suka iya maguɗi su waɗancan ba su iya ba wallahi duk gwamnatin da aka kafa a Najeriya ko ta halal ko ta haram to musulmi ne ya kafa ta in ta halal ta fi sabilillahi da zaɓe da Qur'ani da shiga layi ya fi yawa in kuma ka la'in iya mabuɗi ce haka mutane mu ne suka iya mabuɗi ai ban shi shugaban kasa ya san yadda aka yi aka tsara yadda ya zama shugaban kasa kawai sai ganin sa ya aka kuma dangin sa ba su san yadda aka tsara yadda shugaban kasa ba sai ganin sa suka yi a haka kuma a karo na biyu ma tsarawa aka so shi dai zai fasuwa tun daga primary election a cikin jam'iyya ba bai isa ya tsaya ba in ba da mutanen mu ba su kaza nan gurin sun amanar kasar yana daga hannun mutanen mu wallahi ya kamata mu tsoron Allah dukkan su kuma wanda suke wannan daga shekara 55 da biyar sai mai shekara sittin sai mai sittin da biyar me ya rage maka yanzu me ya rage ka kai lokacin da shekarun ka sun hau sugan ka ya hau ka ya hau jininka ya hau komai naka ya hau babu yanda za a yi idan abu guda uku suka hau tattarar dan adam su dawo su duka su sauko nomar ba zai taɓa yiwa ba wallahi in dai abu uku sun hau ba ka saukowa gaba da jini ya hau kitan mutum ya hau sukan mutum ya hau kuma su sauko gaba ɗaya normal ba zai yi ba abokanin tafiya ne kawai ba ka yadda kariya to me ya kamata ka yi sai ka sattara yana ka yana ka ka sattara ko matsanka ka ga me ka kwantar me ka bari na baya a tarihi ba wai titi da za a rika samu ko na munafunci da gwamnatoci suke sa a ba wani titi waye waye road waye waye wi waye waye road a Abuja da Lagos duk wannan shirme ne me ka kafa a cikin al'ummarka me ka gina me ka kafa a cikin al'ummarka shine abin da mutum zai kalla saboda haka shugabanninmu muna muku roƙon ubangiji subhanahu wataala ya dawo da ku kan tafarki ku gane gaskiya ku bisa amma a hakikanin gaskiya inda kuka kai mu yanzu kun sa mu da cikin jirgin ruwan da ba zai kai mu ba kuma wannan shine hakikanin abu na rashin kyautawa idan kuka tafi da mu haka fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya gane ya shiryar da su ya kimtsar da su ya fadakar da su cikin lokaci tun kafin lokaci ya kure ubangiji ta'ala ya ce wa yudhika ba'dakum ba'da ba'din انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون ثالثا وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم رحيم da نبأ مستقر وسوف mutanenka sun karyata wannan alkur'ani mai girma wa huwa al alhali shi ne gaskiya kun ka ce da su lastu alaikum bi wakil ni kan ba zama wakili akan ku ba li kulli nabatin mustaqab kowane labari yana da lokacin faruwarsa ma'ana abin da duk Allah ya faɗa akwai lokacin faruwarsa in yace kaza za ta faru zai faru in ka bai faru ba lokacin ne bai ba wa ka ta'lamun da sannu za ku gane abin da ake faɗa muku dinnan cewa gaskiya ne وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره وإما الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى عن قوم idan ka ga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu wato suna sukan ayoyi na alkur'ani mai girma ko ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa a'rida anhum ka shi ka ba su ka kawar da kai ka kyale su hatta ya kudu fi hadisi magairi har sai sun canja wurin zantar da bawan ba sun dawo da na daidai sannan ka zauna tare su wa in ma yusi yannaka shaytan amma inda a ce shaytan zai mantar da kai ka zauna tare da su kuma suna ci gaba da sukan ayoyi na alkur'ani hukunce hukunce tabbatattu cikin musulunci ta hanyar aya ko ta hanyar ingantaccen hadisi suna sukan irin waɗannan shaidan kuma ya mantar da kai fara ta ba da zikra ma alqawmi zalimin to bayan ka riga ka tana kar ka sake zama tare da azalibai wa ma alal ladina min hisabihim min shay waɗanda suke jin tsoron ubangiji ba su da wani abu na hisabin waɗancan mutanen abin nufi idan ka zauna ka su kana cikin zan ana cikin zancen da kai sun fara ba da kafiyar su sai ka tashi ka wajen to ba wani misalin sun za a kama ka da shi dan ka daga ka tsira walakin sai dai zikira idan mutum na zama da su babu laifi ya zauna ya musu wa'azi la'allahu yattaqun ko ta daina abin da suke mata idan kana zaune a waje sai mutum ka jina kan qur'ani ko hadisin manzo Allah ingantacce to sai ka daga hannu ka gyara ba ka ce abin nan da ka so ka ayatu alqur'ani ba daidai bane abin nan da ka suka hadisi na cikin bukhari ko muslim ko wannan sa wanda bai dace kai haka hukunci na cikin hukunce hukuncin shari'a musulunci wannan ne kawai zai baka lafisin zama tare da in ko kasan ba za ka iya wannan ba dan kana jin sa ko kana jin nauyin sa ko kana ganin yana da mabiya da sa iya sa a yi maka ba daidai ba to wani gurin sai ka tashi ka yi tafiyar ka karma ka shi shine wa yamma ka annaka shaytanu fala taqulu ba'da ba da al ba alƙawar zalimi وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون anan ya kamata mu tsaya abinda muka faɗa zama da dai Allah su ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya kai mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa